wanda kuma daidai da 20 ga watan yuli da shida. muna masallacin makarantar nurul islam ne da ke bisa titin nato a unguwar gwiwa layout da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin jami'in tirmidhi wanda aka fi sani da sunan tirmidhi rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitabu sau babu buka ne da ke magana a kan sha'anin azumi kuma za mu tashi babi na arba'in da bakwai babu karazi ya fi somi yau mai arafa ta bi arafa babi ne da ke magana a kan cewa makaruhi ne azumin yinin arafa ga mahajjaci wanda yake mahajjaci ne to makaruhi ne ya azumin yinin arafa darasi na ɗari da talatin da tara za mu gabatar cikin wannan daren da iko Allah imam abu isa muhammad ibn isa at-tirmidhi rahimahullah yace haddathana ahmad ibn mali ahmad ibn mali thiqat ibn hafiz قال حدثنا اسماعيل ابن علية إلى اسماعيل ابن ابراهيم ابن مقسم wanda ya shahara da ibn ulayya to shi ma sifatun ne hafiz قال حدثنا أيوب شين ابن أبي تميمة السختياني شما ثقة فقيه عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس شما ثقة حافظ عن ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم abdullahi bin abbas yana ba da labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam afdara bi arafata ya aje azumi ya sha ruwa a farfajiyar arafa a lokacin da aka zo aka faɗa mai cewa to mutane fa koyi suke yi da shi kuma wasu suna cikin wahala sai kira a kawo gidauniyar nono aka kawo gidauniyar nono yana tsaye a eh, farfajiyar arafa ya kaza ya sha sannan waɗanda suke ɗauki da azumi su ma duk sai suka aji sawa salat ilaihi ummul fadli bi labani ummul fadli mahaifiyar ibn abbas kenan kanin ibn abbas ne shi ne fadl eh, fadl ibn abbas shi kuwa wannan abdullahi ibn abbas to ummul fadli ita ta aika ma abdullahi ibn abbas ya akwai mahaifiyarsa lubaba take lubaba bintin harith to ita ummul fadli ɗanta shine annabi bi labanin da nono fa shariba sai annabi ya ajiye azumin da ya saboda haka waɗanda suka ɗauki azumi su ma sai suka ajiye wa bab a wannan babi na kan hancin azumi yin arfa da mahajjici an samu hadisi ana bi huraira daga abu huraira wa umar da kuma abdullahi bin umar wa ummul fadli da kuma ummul fadli bint al-harith kenan قال أبو عيسى أبو عيسى تلمذي حديث ابن عباس حديث حسن صحيح حديث إن جدتشي وقد روي عن ابن عمر cewa an ruwaito da abdullahi ibn umar qala ya ce hajjajtu na yi aikin hajji ma annabi sallallahu alaihi wasallam tare da annabi sallallahu alaihi wasallam falam yasumhu da ya azumin eh, ranar arafa ba yani yau arafa yana nufi annabi bai azumin yana arafa ba wa ma abi kuma na yi hajji tare da abubakar falam yasumhu shi ma bai azumin yana arafa ba wa ma umara kuma na aiki haji tare da mahaifi ya kuma ta fattabi falam ya sunhu shi ma bai azumi arafa ba wa ma usman kuma na aiki haji tare da usman da abban falam ya sunhu shi ma bai azumi ne arafa ba wal amal ala hada tirmidhi ce aikin malamai ya gudana kan wannan hadisi na karhancin yin azumin yi ne arafa ga mahajjaci inda aksar ahalar ilmi amma a wurin mafi yawan malamai ba duk malamai ba fi ɗaya ba ya kuna suna cewa mustahabi ne al shine shan azumi ko kuma eh, sha bi arafata a arafa li yataqawwa bi ar-rajulu ala du'ai domin shi mahajjaci ya samu karfi da kuma kuzari na yin tsayuwar arfa ya yi addu'o'i sosai da sosai yadda idan yana ɗauke da azumin duk kuzarin shi yana ɗauke da azumi ke wani abu zai rage a ciki wa kan sama ba abu a da ilmi amma wasu ma ta ilimi sun yi azumi yau na arafa ta yi ne arafa fi arafa kuma a farfajiya arafa ɗin saboda haka a zo sallah da sallan ba umarni ne ya bayar na cewa ajiye azumin ba inda umarni ya bayar kamar yadda ya bayar a shekarar fatih makkata to da wannan ya zama wajibi kowa ya ji azumi ba tare da wani ya azumta ba ya zama haramun ya azumi ne arafa amma da yake annabi ba umarni ya bayar ba aikatawa da ya yi to aikin shi kuma bai nuna wajabci saboda haka malamai suka sai akan cewa makaruhi ne idan wani ya yi to babu da yi azumin shi daidai ne to haddasa ahmad ibn mani wa ali ibn hujri ahmad ibn mani ya gabata cewa sikatun ne hafiz shi ma ali ibn hujr shi ma haka nan sikatun ne qala waɗannan malamai biyu na abi na tirmidhi سكتي حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة الهلالي المكي شما ثقة لي فقيه وإسماعيل بن إبراهيم إسماعيل آه، ابن إبراهيم ابن مقسم في نشين ابن عليا ابن أبي نجيش سواء توقع عبد الله ابن أبي نجيش شما ثقة لي أبيه شيني مهجزة abu na jimi shi ma suka ne a wurin malamai kada su ila ibn umar an so bi yau arafa bi arafa cewa an tambayi abdullahi bin umar menene hukuncin yin azumin arafa ga mahajjaci da ke tsaye a farfajiyar arafa faƙali ce hajjattu da annabi sallallahu alaihi wasallam falam yasum na yi hajji tare da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi azumce shi ba wa ma abi bakr na yi hajji tare da abubakar siddiq yana khalifa falim ya sumu shi ma bai azumce shi ba wa ma umar na yi hajji tare da umar ibn khattab yana khalifa shi ma bai azumci yin arafa ba alam ya sumu wa ma usman kuma na yi hajji tare da usman ibn affan yana khalifa falam ya sumu shi ma bai azumce shi ba wa ana la asumuhu yace saboda haka ni ma ba zan azumce shi ba wala amur bihi kuma ba ni yin umarni da cewa ya azumi yin arfa ga mahaddaci wala anha anhu in kuma na ga mai azumin yin arfa ba zan hane shi ba ke saboda mai kake azumi tawar asar na ibnu umar kenan dalilin shi da kuma ra'ayin da ya zaba قال abu isa أبو عيسى في هذا حديث حسن cewa wannan Asar. na ibn umar eh, hasanun ne shi ne malamai inganta fiye da yadda shi ibn tirmidhi ya ambaci hukuncinsa wa qad ruwiya hadha al-hadith an ibn abi najih an abihi an rajulin an ibn umar cewa an rawaito wannan hadisin daga abdullahi ibn abi najih ya amso ga mahaifinsa cewa an rajulin sai kuma ya so ga wani mutum da ba ambaci sunansa ba al-muqsim kenan an ibn umar zuwa ga abdullahi bin umar wa abu na najir ismuhu yasa cewa shi mahaifin abdullahi eh, eh, abu na najir sunansa ya sa? to daga nan sai babi na 48 ما جاء في الحسب على صوم mai عاشوراء an gama watan zulhijja yanzu za a shiga an shiga sabuwar shekara ne ashura goma ga wata muharram kenan sai ma musulmi ya buɗa da cewa shari'a ta kwaɗaita kuma ta ta kwaɗaita a kan yin saboda aka ta ba da dama a yi sannan kuma ta kwaɗaita dama na alhabu alhaf shine kwadaitarwa dan yin azumin ashura to haddathana qutayba wa ahmad ibn da al-dabbi qutayba da ahmad kowanne su thiqatun ne a wurin malamai shi qutayba thiqatun ne sab qala wannan malamai ne na tirmidhi sun ci ce haddathana hammad ibn zayd hammad ibn zayd ibn dirham في ما ثقة ابن حافظ عن غيلان ابن جرير في ما ثقة عن عبد الله بن معبد في ما ثقة عن أبي قتادة سيني الحارث ابن ربيعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ياتي صيام يوم عاشوراء عظمي يني عاشوراء وتنقوم زوجة محرمة inni a hatasibu alallahi ya ce ni ina sa rai Allah subhanahu wa ta'ala an yi sanatar da qablaha ya karkare a zunuban shekarar da ta gabata idan mutum ya zumi ashura an karɓa rai su sakamakon da za a bashi ne a karkare mai zunuban shekarar da ta gabata in muna 1448 to 1447 tun farkon shekara har ƙarshe ƙananan zurban da ya yi duk Allah zai zafarta in akwai an kuma salloli biyar da muke cikin yi da juma'a zuwa juma'a da ramadana zuwa ramadana to da sun karkarin zunubban to ba abin da ya saura in dai a samar ladan azumi a cikin ma'auni shi kwadatar wanda shari'a ta ke nan game da azumin ashura goma ga yinin ashura to wannan rana rana ce babba da Allah subhanahu wa ta'ala ya kira da annabi Musa alaihi salam ya hada ta Fir'auna da jama'arsa saboda haka ya kudu sun suka sun fara sun yi wannan azumin don gode ma Allah annabi Musa ya yi don gode ma Allah su ma Yahuda suka yi don koyi da annabi Musa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake to mun muka fi cancanta da annabi Musa don koko kan hanya annabi Musa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya azumi Ashura kuma ya umarni dai azumi Ashura da aka faɗa mai su Yahudu goma ga wata ɗaya suke yi annabi ya ce tu la ishtu ila qabilin la kumanna tasu idan na kai baɗi rayuwa ta ta kai baɗi to zai azumin tasuwa domin saba mai yaku saboda haka duk hafi ne ya azumin tasuwa tare da ashura ko kuma a yi goma ga wata ashura ɗin da kuma hadi ashar sha ɗaya ga wata don a saba mai yahudu da wa fil bab tirmidhi yace a wannan babi ana ali an samu hadisi da ali ibn abi talib wa muhammad ibn sayfi da kuma muhammad ibn sayfi wa salma ibn al-aqwa wa hind ibn asma wa ibn abbas wa rubayy bint muawwid ibn afra وعبد الرحمن بن سلمة الخزاعي عن أمه وعبد الله بن الزبير ذكروا duk waɗanda sahabbai sun ruwaito irin wannan hadisi na ashura kuma sun ambata an rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annahu cewa shi hasta ya kwadaitar ala siyam yawmi ashura akan ya azumin yini ashura kada abu isa abu isa yake la na'lamu fi shay'in min ar-riwayat annahu qala siyam ashura kafaratu sana cewa ba mu sani ba a cikin duk riwayoyin da aka ruwaito ba mu sami riwayar da take yinin ashura kafaratu sana cewa tana karkare yana karkare zunuban shekara ɗaya ba ila fi hadisi abi qatada ne wannan hadisi na abi qatada al-harith ibn rabi'i radiyallahu anhu wa bi hadisi abi qatada yaqulu ahmad wa ishaq da wannan hadisi na abin qatada ne ahmad ibn hanbal isaq ibn ya suke kafa hujja akan cewa azumi ne ashura idan Allah ya karba to za a karkare ma mutum zulmi shekara daya to wannan ne ashura abinda shari'a ta nema kawai ke azumi la ghayr ba bukukuwa na murna ba ba bukukuwa kuma na bakin ciki ba shari'a ba ta ce a yi buki na murna kamar yadda kawai jawa ke yi ba don murna kashe husaini a karbala sannan kuma don su abokan adawa ali na bi tsalib ne mahaifin shi sannan ba a bukin kuma abin nan bakin ciki don kashe wani kamar yadda yan shi'a ke yi don su kuma suna inda yayin goyon bayan Hussein ibn Abi ibn Ali ibn Abi Talib kuma kwato ma ahlul bait yancin bisa ga ƙarya da galafici to duk waɗannan bukukuwa guda biyu ba a yi su a sakamakon haka bukukuwan murna din cika ciki na cikin su da ake a ƙasar Hausa hana cewa salla ashura wasu da ba suke yi to ashura ba sallah bace sallah biyu ce katal da karamar sallah da babbar sallah su kaɗai a salloli shi ne na uku a musulunci shi ne juma'a bakin wannan to duk gaba ɗaya bukukuwa gaba ɗaya an soke su zuwa musulunci saboda haka duk wasu bukukuwa da ake wanda suka saba ba bukukuwa na musulunci to ya zama irin bid'o'in eh, bid'o'in bukukuwan jahiliya saboda haka wajibi ne masu ciki ciki su ji tsoron Allah kar su duba cewa ahlus sunna su suka fito da wannan hadisin suna karantawa suna yadawa suna kira zuwa ga zuwa aiki da wannan hadisi na watsar da cika ciki su ga cewa saboda me za su yi biyayya da asu ahlus sunna to ba ga ahlus sunna mutum zai biyayya idan ya watsar da cika ciki ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne zai yi biyayya saboda haka in yayi ta amfani kanshi in kuma bai yi ba ba wani ya cuta ba ba kanshi ya cuta ba Allah sa mu gane mu mai aiki da ganewar mu sai babu na 48 babu ma ja'a kan rukhsat fi tarki sawmi yawm ashura hadisan da ke magana akwai cewa an yi rangwame barin yin azumin yinin ashura wato cewa azumin yinin ashura ba wajibi ba ne in ka ga dama ka yi in ba ga dama ba kuma ba dole ba ne ka bari imam musulun mai zai haddaf na harun ibn ishaq al-hamdani harun saduku ne wurin malaman hadisi قال حدثنا عبدة بن سليمان فيما ثقة ne عن هشام بن عروة عن أبيه su biyun da kan da mahaifin kowane su fiƙatun ne urwa na da cikin fuqaha al-madina as-sab'a an aisha ummul mu'minina zawjin nabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha qalat nana aisha tace kana ashura yawman tasumuhu quraish fil jahiliyya yani ashura ko kuma azumi ashura wani yini ne da quraishawa ke wannan azumin tun jahiliyya wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu saboda aka cewa manzo Allah da ya tashi ya ko Qurayshawa na yukin jahiliya a lokacin yana maka shi ma ya yi azumi mataki na farko kenan na azumin asura annabi ya tashi ya ga jahiliya ta ana yi shi ma sai ya kai mataki na biyu falamma qadima al-madina lokacin da annabi ya isa madina a lokacin da ya hijira daga makka zuwa madina ya isko yahudawa suna azumi ya tambaye su dalilin da ya sa suke azumin suka ce dalili shine tsirar da annabi musa da allah ya yi ga bala'i da ta'addanci na fir'auna ya halaka fir'auna annabi musa ya azumin don gode ma allah to su ma koyi ne suke da annabi musa da salam manzo allah sallallahu alaihi wasallam sabahu shi ma sai ya azumin ashura wa amara bi siyamihi kuma ya umarni da cewa ya azumin ashura mataki na biyu kenan na azumin ashura falan maftur da ramadan so lokacin da aka farka ramadan shekarar farko da annabi isa madina kenan yayi azumin ashura din to kahin shekara ka zagayo sai ga ramadan an faranta to da aka faranta ramadan kana ramadan huwa al-farida azumin ramadan shine farilla ba ashura ba wa taraka ashura sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar ashura saboda haka fa man sha'a samahu wa man sha'a taraka wanda ya ga dama ya azumi ashura wanda kuma bai ga dama ba ya bari azumin ashura mataki na uku kenan na azumin ashura a lokacin da aka fara farka ramadan manzo sallallahu alaihi wasallam yace fa man sha'a samahu wa man sha'a tarakahu wanda ya ga dama ya azumi ashura domin ne ibada ce saboda haka mutum zai samu amfani mai yawa wanda kuma ya gaba zai yi ba to shi kenan mataki na uku ɗin kenan to da aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam su yahudawa ashura din na faɗe suke yi shi ne ce ka idan Allah kai da baɗi zan yi tasu'a sai hada da ashura to zamo abin da biyu kenan to sai Allah bai kai shi baɗin ba Allah ya tsara rayuwar shi mataki na hudu kenan na azumin ashura shi ne azumci tasuwa tare da ashura sannan kuma manzo sallallahu alaihi wasallam yace ehm, faman sama ashura falyasum yawman qablahu aw yawman ba'da wanda zai yi azumin ashura to ina ya umartarsa ya azunci yini ɗaya gabanin ashura ko kuma yini ɗaya bayan ashura don a saba nan yadda yahudawa ta azumi umarnin da mazo sallallahu alaihi ya bayar kenan matakai guda hudu kenan na azumin ashura mahallin shahid na wannan hadisi inda ta ce wa taraka ashura sai annabi ya bar ashura to nan wasu sun ce a kan cewa da ashura farin ce da aka faranta ramadana to za ka ɗauke farlancin ashura aka mai ga ramadana saboda ka ce wanda ta yi karata ashura ai karata wujuba ashura sai ya bar hukunci da wajabcin azumin ashura sai ya tsaya kan cewa ashura sunna faman a samahu ومن شاء تركه وفي الباب عن ابن مسعود وانا مباني نا روضني لعظم عاشورة أكاد حديث عبد الله بن مسعود وقيس بن سعد لكم قيس وجابر بن سمرة وابن عمر ومعاوية جسويت إرير ون حديث قال أبو عيسى ترمذية والعمل على هذا عند أهل العلم شو وأيك يا غدانا akan wannan a wurin ma'abuta ilimin wato duk sun ijma'i shi amma na ahalar ilim da ke aksar kamar yadda ya gabata ala hadisi aisha sun ce akan hadisin na na aisha wa huwa hadisin sahihun kuma hadisi ne ingantacce menene ra'ayin da suka a kai? la yarawna qiyama yawmi ashura wajiban cewa ba sa ganin cewa azumin yinin ashura wajibi ne kama azumin ramadana illa man ba ba fi siyami face sai wanda ya faɗayi na yi azumin to shi kar lima zukar fihi min saboda kwalalar da aka ambata ta azumin ashura na karkarewar zunubin shekara ɗaya babi na hamsin ma ja'a ashura a ayyu yawmin huwa wani yini ne yinin ashura abinda wannan hadisi zai magana a akai kenan imam at-tirmidhi ya ce haddathana hannad shine ibn sari ibn mus'ab abu sari kuma ibn abi bakr eh, thiqatun ne hannad wa abu qurayb shine muhammad ibn al-ala al-hamdani al-kufi shi ma thiqatun qala waɗannan malamai guda biyu na tirmidhi hannan da abu kurai suka ce haddathana wakil shine ibn jarrah eh, ibn malik abu sufyan ar-ru'asi shi ma thiqatun ne faqihun an eh, hajib ibn umar hajib ibn umar shi ma thiqatun ne an al-hakam ibn al-a'raj shi ma thiqatun ne suka ce rubbama wajima thiqatun ne amma wani lokaci wahami ya karɓa ɗibe shi ya cancanta wasu abubuwa a cikin riwaya fara alhakam ya ce in ta haifu ilabin na isa wurin abdullahi ibn abbas wa huwa mutawassidun rida'ahu fi eh, fi zamzam wato yana jingine da ahu mayafin shi wato ya shimfiɗa mayafin shi ya ta shingida a kai fi zamzam nan inda ake shan ruwan zamzam cikin wurin ƙabatin cikin masallacin ƙaba ƙwaƙus na ce mai akhbirni an yau ni ashura ka faɗa mini yini ashura ayyu yau min huwa wani yini ne yini ashura a su sumuhu don azurce shi sai ce قال سيتم إذا رأيت هلال المحرم idan ka bi jinjirin watan muharram to fa'adu ka lissafa ثم أصبح من التاسع صائما sannan ka wayi gari mina tasir tara ga wata sa'ima kada mai azumi wannan yini yini ashura ke abin da abdullahi bin abbas ya ce baki qala qultu qala fa qultu yace sai na tambaye shi sai na ce mai a haka za ka ne ya sumu muhammad sallallahu alaihi wasallam haka muhammad sallallahu alaihi wasallam yake azumi ya da ka faɗi min da tara ga wata ƙara na'am yace yi eh, haka ne yake abinda ibnu abbas yake mai mu karanta wannan hadisin nan ترمذي حدثنا قتيبة ne ابن سعيد يا جماعة من ثقة بن ثقة قال حدثنا عبد الواحد شين ابن سعيد شما ثقة عن يونس شين ابن عبيد عن ابي شما ثقة عن الحسن شين ابن عبد الحسن البصري شما ثقة عابد عن ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهما قال يتي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء yawmal ashir cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da azumin ashura amma wacce rana yawmal ashir ranar goma ga watan muharram a takwas tara ga watan saboda haka wasu malamai suka ce min ba'as bil min tafi'i suka ce min ibtida'iyya wato kawaye gari kana wanda ka ɗauko azumi daga attasar tara da wata saboda ko da kaka wani gari cikin goma ga wata ba cikin tara ga wata wasu malamai ta tawilin da suka bari ke cewa mintin ibtidaiya ba jefar da minti ake min bayaniya ba saboda wannan Eh, hadis din zai zo wannan asar din an fahimta ko saboda wannan hadisin suka yi tawilin wani kada abu isa abu isa a tilmi zai ce hadisi ibn abbas hadisin hasanin sahihun hadisi ne ingantacce amma waqtalafa ahlul ilmi fi yawmi ashura ma buta ilimi sun yi saɓani, wani ne ne yin ashura wa qala ba'dhum yawm at-tasi wasu kace tara ga watan muharram Waƙala qala ba'dhum yawm al-ashir wa ce a goma ga watan muharram wa ruya an ibn abbas annahu qala amma an ruwaito ga ibn abbas ya ce mu a tasia wal ashir ku abinci tara da kuma goma ga watan ashura ga watan muharram wa khalifil yahuda ku saba ma yahudawa wa bi hadha hadith shafi Ahmad Ya يقول الشافعي ya وإسحاق إذا تولى أمتي عبد Abdullahi bin عباس يا باير wanda ya dace da wannan hadisi na shi na biyu da sauran hadisai da suka yi magana a kan azumin ashura to da wannan ne imam shafi ya riku da kuma ahmad ibn hanbal da kuma isa ibn rahoya saboda haka wannan hadisi fa asahi min al-shafi'i ba yana nufin ainihin tara ga wata ashura ɗin kenan ba bayanin da malamai suka yi na cewa min al-ibtidaiya ya kasance tara ga wata za ka ɗauko azumi waɗanda suka ce kuma tsawaye gari sahiyar tara ga wata da azumi to shine suka ce to yana nufi a azumci tara ga watan da kuma goma ga wata kamar yadda ya zo a cikin wannan asar ce na ƙarshe da ya ba da umarni cewa ka ɗauki tara da kuma goma ga wata don ka saba mai yahudawa amma ba tara ga wata shi ne ashura ga abdullahi abbas wasu kuma suna ganin cewa to tun da ya yi fatawa a kan haka nan to wannan jinginewa za a koma ga abin da ya inganta daga manzo sallallahu alaihi wa sallam in ya so a ajiye shi fatawar shi abinda wasu malamai suka sai kuma kai kenan wallahu a'lam ashura a dai shine goma ga watan muharram kamar yadda ingantattun hadisai suka zo a kai na sahih bukhari da muslim to haka nan suka zo a kai babu wanda ya zo da tara ga wata babin mu na hamsin da ɗaya babu ma ja a fi siyamil ashir babin da ke magana akan siyamil ashir Eh, azumin kwana goma azumin kwana goma imamin nawawi abin da ya ce ga azumin kwana goma ɗaya ga watan zirhijja zuwa tara ga watan yadda ya fassara ke amma kuma idan za mu yi la'akari ga aikin imamu tirmidhi shi ya ɗauka cewa ɗaya kenan har zuwa goma ga watan ashura ga watan muharram ko don ya gama bayani a kan azumin sabinan eh, yau mai arafa da ake cikin zalhijja banci ya gama wannan bayani sai ya shigo abuwa shekara watan muharram watan muharram sai fara da hadisin da ko kuma azumin da hadisai suka inganta a kai ne ashura bayan yi magana akan ashura kuma sannan zai ce fi siyamin ashiri amma kuma bai kara bayani ba ashirin kwana goma na wani wata saboda ka imamun nawa shi ya fasara cewa zulhijja amma kuma aikin imamun tirmidhi na nuna cewa daya zuwa goma ga watan muharram don yanzu bayani ne ke kan azumin ashura kuma ashura cikin watan muharram kuma watan muharram sai yi umarni da yin azumi afdalu siyam ba'da ramadan ثم صيام يوم عرفه صيام شهر الله Muharram. haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahu alam amma haka imam an-nawawi ya fassara ko ban ga wanda ya gitta mai akan wannan fassara da ya bayar ba to haddathana hannan شينا ابن سالي ابن مصعب ابن أبي بكر آه، ابن سالي توثقة منها هنان أو رمى لما حديثي قال حدثنا أبو معاوية شينا محمد ابن خازم الضرير عن الشيما ثقة مني عن الأعمج سليمان ابن مهران الكوفي عن إبراهيم ابن يزيد ابن قيس النقعي فيما ثقة مني فقيه عن الأسود shine ibn قيس النفعي nafi kima sukatu ni an زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت نانا عائشة التي ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قائما في العشر قط من تبغني عن النبي صلى الله عليه وسلم ينا أغمي حقوما قوتا في الهجرة نايا قوتا زوا حقوما قوتا ban taɓa gaina azumi kana abu isa imamu tirmidhi yake haka da rawa gair wahid haka malamai ba ɗaya ba ba biyu ba suka rawaito wannan hadisi an al-a'mash an ibrahim an al-aswad an aisha amma wa rawa thawri sufyan ibn sa'id ibn sa'id al-thawri wa ghayruhu da kuma wani ne sun ruwaito hadal hadisa wannan hadisin an mansur daga mansur ibn al-mu'tamir an ibrahim ba daga ahmad an ibrahim sun ruwaito wannan hadisin daga mansur an ibrahim أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى صائما في cewa ba a ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumi cikin waɗannan kwanuka guda goma na goma ɗin zirjijja daga farkon wata zuwa goma ga wata ko kuma mu ce zuwa tara ga wata zirjijja kana zaune fare bayani ko na hankalin da yake kowane su zai da ne bayani ko ya ce imamin nawayi ga yadda ya fassara cewa daga ɗaya zuwa takwas zuwa tara na watan zulhijja ko man da min da ya gitta mai amma aikin imamu tirmidhi ya nuna cewa cikin muharram ne Sosai da ya gama da magana a kan zulhijja tukunai cikin sabuwar shekara wato muharram ya magana a kan azumin da hadisai suka zo da yawa a kai wato ashura ko yana gama ashura ya zo kuma da kwana goma amma azumin kwana goma ga sai da ya bayani ba shin kwana goma na muharram yake nufi ko ko kwana goma na zulhijja da ya bayani ba an da ko kan haka muke cikin bayanin ne da kai shi ko wata kila baka kwantar da hankalin ji inda bayanin sa gaba ba Ehm, to da haka cewa ba a taba za annabi sallallahu da wasallam ya azumin ba imamin an-nawawi rahimahullah a lokacin da muka yi magana fadalan azumin muharram ya yi magana da sai kama da cewa wannan al'ashar din muharram ake rufe ba zulhijja domin eh, zubanci an ce abdul siyam ba da ramadan sau mai siyam shahararun lahir muharram sai imamun nawawi ya ce to manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda ya inganta gana na Aisha bai taba cika wani wata gaba ɗai da azumi ba sai Ramadan nan babu watan da ya taɓa yawan da yake yawan azumi a ciki sai aba to saboda menene ba a same shi ya yi azumin shaharun muharram ba amma ga falala ta ya faru sai dai sha'aban ne ya azumta da yawa ne dalili imamin nawawi ya ce to dalilin da zai iya bayarwa abu ne ko dai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka faɗa mai falalan azumin watan muharram shekara ba ta yi ba Allah an shirayo shi saboda haka dalilin da yasa bai azumin ba ke ko kuma ya kasance muharram din a lokacin da muharram din ya zo hankalin shi ya ɗauku ga wani aiki na da'awa wanda wannan din ya fi mai muhimmanci bisa ga azumin muharram dalilin wannan ya sa bai azumin ba dalilai guda biyu bai bayar kenan an fahimta ko saboda a kaza wanda kauli na na Aisha ya dace kenan da bayanin da Imam an-Nawawi ya cewa ba a taɓa za a nabi sallallahu alaihi wasallam ya azumin Ban bancin da na Aisha kuma حديث منصور عن إبراهيم ابن قيس ابن يزيد ابن قيس النخعي شيما هكذا لم يرى سيأكبر شيء بالبناء بالمجهول لم يرى فتبقى النبي صلى الله عليه وسلم يا أزمن محرم هيا زوا ترى ko amma ga bayanin imam an-nawawi azumin zulhijja shi imamun nawawi abin da yake ke daya zuwa takwas tara ga watan da bibiya tun da goma ga wata ba azumi ko daya zuwa tara ga wata abin da yake ke to kaga da abin da zai eh, watan da wannan bayani ya kamata ya kwada a kai muharram ya faɗi fadalar amma ba a taɓa samun hadisin da ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya azumin ba sai dai shura kawai to wannan ba a warawar ahawar abu da ahawar ko shi ne suleiman eh, sallam ne ibn suleiman sallam ibn suleiman suleiman sallam ibn suleiman alhanafi shi ma suka sunni shi ma ya ruwaito an maksur an ibrahim an aisha dama ya ce sauri da wasu malamai ko sun ruwaito to abul ahwal din na cikin waɗanda suka ruwaito da mansur ibn al-mu'tamir an ibrahim an aisha radiyallahu anha amma wallam yadhkur fihi an al-aswad shi a isnadin shi bai sawo aswad ibn yazid an-nakhai ba daga ibrahim sewa suna na aisha kai tsaye shi yanda abul ahwal ya ruwaito kenan وقد اختلفوا an masu fi hadha hadi saboda haka an samu sabani kenan daga almajiran shi masu ibn al wasu sun ruwaito gare shi shi masu ibn al cewa ya an so ga malamin shi ibrahim ibn yazid ibn qais an-nakhai shi kuma an so ga aswad ibn yazid an-nakhai aswad ya an so ga nana aisha wasu kuma suka rawaito cewa a'a daga mansur sai ibrahim sai na na aisha babu aswad tsakanin ibrahim da na na aisha inda ikhtilaf sai ya shigo ke nan bayan tago sai wa riwayatul a'mash asaf shine imamu tirmidhi sai ya hukunci cewa a ba riwaya a'mash an mansur an ibrahim an al-aswad an aisha ko ya ce a sarku wannan riwa ita ce ta inganci wa awsalu isnadan kuma wannan isnadi shi ya fi zama mausul qala ya ce wa sami'tu muhammad ibn aban naji muhammad ibn aban yaqul yana cewa sami'tu waqi'an yaqulu naji waqi' ibn jarrah kenan yana cewa al-a'mashu Suleiman ibn Mahran kenan ko أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور شيء أحب أعمش يا تكيا إسناد حدثاً إبراهيم ابن يزيد ابن قيس النقعي في يد منصور ابن المؤتمر. سنن ترجيه إن يشبوكين كن آمش يا فتن إسناد حدثاً منصور ibrahim fiye da mansur idan suka samu sabani shi da mansur hukuncin abin nan isnadin wa za a dauka za a dauki isnadin ahmad an fahimta ko dalili kenan saboda haka al-a'mash an ibrahim an al-aswad an aisha shi ko mansur an ibrahim an aisha sai saboda haka ya ni ya jayi da riwayar a'amash abubakar ya rubuta masa sami da muhammadu bin aban sai ce maka abubakar ibn aban سمعت أبا بكر محمد بن wa samitu Aba Bakr Muhammad ibn Abban to nan mun kinayan abai ambata in ba aka ba mutum guda ne an bayyana Abu Bakr din kinayan shi Muhammad ibn Abban din kenan eh babu da ke a wannan babu ma ja'a fil amali fi ayyam al-ashr a wannan bani da imam tirmidhi ya kawo nan kuma ya gaskatar da ta'alifin imam an-nawawi cewa al-ashr din na ashr dhul hijja ake ne ba muharram ba ba mu ji hadisin da bika haddathana hannad cewa yin aiki cikin kwanuka goma nan ma sai shiru waɗanda kwanuka goma نزل حجة أنا محرم أما حجة هو لا خسع ذلك إمام النووي ياته هو زي زي ينتهي كاجي يا إمام <laughs> حدثنا هناد سين ابن الثاني هناد من في ثقة قال حدثنا أبو معاوية سين محمد بن قادم الضرير فيما ثقة لي عن الأعمش سليمان بن مهران الكوفي أمير المؤمنين في الحديث عن مسلم هو ابن البطين كو وهو ابن أبي عمران مسلم البطين أجي شيري كي تقيمة إيه يا شهر ولا لك شنو مسلم ابن أبي عمران شما ثقة عن سعيد بن جبير شما ثقة مفسر عن ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام الأمل الصالح فيهن ya ce babu wasu kwanuka da kyawawa ayyuka a cikinsu a hambu ilallahi suka fi soyuwa a wurin Allah min hazihin ayyamin ashiri fiye da waɗannan kwanuka guda goma yana nufin ashirin zulhijja goma ɗin farko na watan zulhijja da duk aikin alheri a cikinsu na ibada to babu aikin alheri da kama kahonsu faƙalu sahabbai suka ce ya rasu rasulullah ya manzo Allah tsara mana bayani wannan jihadu fi sabilillah ko da jihadi ne mutum ya je fi sabilillah ɗan ba cikin waɗannan kwana goma ba Ya kama kafin wanda ya aiki alheri cikin waɗannan kwana goma ba قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله annabi yake kwarai ko ko da jihadi ne ko don dauka kalmar Allah illa rajul kharaja bi nafsihi wa ya ce sai fa mutumin da ya fita wurin jihadi da dukiyarsa guzurinsa kenan ko Wannan nafsihi da kuma kai ne falam yarji min zalika bi shay bai dawo da komai ba bai dawo ba wannan kuma guzurin da ya fita da shi ma bai dawo ba an kashe shi an yayace dukiyar da ita ne to shine zai yi daidai da wanda ya aiki alkhairi cikin ko mutum farko na zulhijja akwai fadala mai yawa ko kuwa shi yasa da aka tambayi shaykhul islam ibn taymiya cewa a to shin wai da goma din zulhijja din na farko da goma din eh, ramadan na karshe wani hidar da ke ibn taymiya ke to al'amari mai sauki ne idan ana magana yini ma min ayyamin ayyamin gini daga huduwa da fijiri zuwa faduwar rana na goma ɗin farko na zulhijja ya yi yini goma ɗin ƙarshe na ramadan yini huduwa da fijiri zuwa faduwar rana to aikin alkhairin da za a cikin goma ɗin farko na zulhijja ya yi aikin alkhairin da za a cikin goma ɗin ƙarshe na ramadan a bangana maganan dare daga fatuwar rana zuwa hudowar alfijiri to goma ɗin ƙarshe na ramadan sun fi goma ɗin farko na zulhijja an bambanta su ko saboda haka yini daban dare daban yadda ya bambanta su kenan wallahu a'lam wa fil bab to wannan ayyuka kuma da sai da ake faɗi waɗanda an na gaba gaban su shine salawatul hamd salawatul hamd da zarar aka same su a to shi kenan duk wani aiki alheri ya samu tushen da zai hau aka amma babu salawatul hamd a'a to wani aiki za ka zo da shi na yi ba ku zalla da eh duk falagar da za ka zo da ita tushe ta za a yi don ba ta da wurin tsayi salawatul khamsin su ne foundation aiwa su kuma al'imani su ne foundation ɗinsu to saboda haka wajibi ne a kiyaye da ku. kada ji a kama ayyuka na fadila su sadaka da su nafiloni da su karatun qur'ani da makamantan su amma a toga kasan da fari in haka yi haka nan an yi baya babu zane wa filibab a wannan babi a nuna umar akwai a jikin abu zane umar wa abu kuraira da hadisin abu kuraira eh, da abu zane ne amur wa jabir da kuma jabir har abu isa abu isa ji hadisin na abbas wannan hadisin na abu zane na abbas hadisin hasanun sahihun hadisi ne ingantacce to mai kamar a tsoma hadisin guda kuma kan na muna lokaci yanzu minti biyar to za mu tashi insha Allah duk da da'ifin ne hmm. to haddasa Abubakar Bakar ibn Nafi al-Basri Abubakar ibn Nafi malamai sun ce saduqun ne قال حدثنا مسعود ابن واصل شيخ مسعود لين الحديث أيوه عن نخاس ابن قهم نخاس شين ضعيف الحديث عن قتادة شين ابن دعامة السدوسي شين وثقة ابني عن سعيد بن المسيب فيما ثقة ابني فقيه وما لين لكم فقهاء المدينة السبعة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها babu wasu yinuka da suka fi soyuwa ga Allah na abauta mai a cikinsu min ashir da hijja fiye da yinukan farko na goma ɗin da hijja don ji wannan ko? to wannan gaba ta inganta saboda hadisin da ya gaba an fahimta ko to ga inda matsalar take ya ajilu siyamu kulli yawmin minha fi siyamika cewa duk azumi ka yi cikin ɗaya daga cikin yinukan goma ɗin farko na zulhijja yana daidai da azumi shekara azumi yi ne guda inda matsalar ta take kenan kada ita ingantaccen da ya gabata bai zo da wannan ba sannan wannan isnadin da muke magana kai za'ifin ne Su saboda haka ƙarin da muka samu su wannan ƙarin shi na tasowa ne ko kuma na ajiyewa ne ba a ɗauka aiki da shi ba sannan na biyu ya ce wa ƙiyamu kulli lailatin minha kuma yin ƙiyamun laili a cikin kowane dare daga cikin waɗannan kwanuka goma na farkon zirgijiya da ƙiyamun lailatin ƙarfi ya adilu kenan ce wanda ya yi ya adilu ko ya adilu siyamu kulli yawmin to nan ma qiyamu din ya adilu bi qiyami lailatul qadr cewa cikin dare kai lailatul qadr to wannan qiyamun da kai yayi daidai da qiyamu lailatul qadr bi daraja fadalar ta zo ga hadisin ingantacce a yau ayyama aka ce ko lailul qadr to wannan sai hadi ya kara da ma qiyamu lailatul ma gaba saboda haka waɗannan hukunce-hukunce guda biyu da azumin da ya zo da shi da kuma tsiyamu lailin duk waɗannan dunan da ifai ne ba a ɗaukansu ba da abu isa haza hadithun garibun ya ce wanda hadithun garibun ne la na arifahu illa min hadithun mas'ud ibn wasil anin nahar ga hadithun mas'ud ibn wasil wanda yake layyinar hadithun ta muka san hadithun shi koyan an so ga malami shi shine wa annahar ibn qahab shi kuma da'if al-hadith ne yan fahimta saboda haka isnadin da'if ne qala tirmidhi yace wa sa'altu muhammadan na tabbai muhammad ibn isma'il kenan al-bukhari dan fahimta ko ya ce muhammad ya ce dan wani ba to bukhari yake ne an hadal hadith na tabbai shi wannan hadisi falam ya arifku min ghairi hadha alwajh shi ma ce bai san da wannan hadisin ba sai ta wannan isnadin kawai mithla hadha daidai irin wannan isnadin da na ambata wa kuma muhammad yace shi ibn isma'il qad ruwiya an qatada an sa'id ibn musayyib anna nabi sallallahu alaihi wasallam mursalan shay'un min hadha cewa kadaru ya shekun min haza an ruwaito irin makamancin wannan hadisin amma daga qatada zuwa ga sa'id ibn musayyib zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam mursalan ba mausulan ba kan fahimta wal mursal min qabil al da'if sai ku hadisi mursal da'if ne wa qad takallama yahya ibn sa'id cewa yahya ibn sa'id al-qattani kenan yayi suka fina hasib da fahmi da na hasid na kahal wanda dama ba ikul hadisi ne ko min qibal hibbihi cewa a sa na da matsala dalili da haka malamai suka bakafa wannan hadisin wallahu a'lam abinda makaranta daidai Allah ba mu da ke ciki kuskuren da ya faru a bayanin da ya Allah shi ya fi mini ya yi cikin zukatan masu saurare wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk